wanda kake yi ma mugun fata to kamar kana ƙara mashi ma lafiya ne kamar wanda kake ma fatan ya mutu ne shi ma kamar kana kara mashi yawan kwanaki ne saboda haka maganar cewa shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam bala ma ashir bai da lafiya ga su ga allah nan wanda ke da rayuwa yake da lafiya da rashin lafiya so amma dai ina tabbatar maka allah cikin hukuncin shi ya albarkaci wannan ta tahaliki da lafiya kuma in allah ya yarda zai dawo gida ba tare da ɓata lokaci ba da hutun sha ƙare wanda ya ɗauka. tun dama da farko sanarwar da fadar shugaban kasa ta fitar ta yi magana cewa zai hutu ne na makonni biyu don a duba lafiyarsa na wato duba lafiya kamar watakila shi yasa yan najeriya suke ta yada jita-jita ne ba tsammanin ka fahimci abin da mai magana da yawon shugaban kasa ya magana kan magana cewa wai zai yi hutu don a duba lafiyar shi no zai yi hutu daga nan kuma ya ga likita in bukatar haka ta kama. To amma kamar wannan fitar da shugaban kasan ya bukatar ta taso haka? To bukatar haka ba ta taso ba. Shugaban kasa ba abin da ya hada shi da magana, ganin likita ya je hutu kuma ya yi cikin hutun shi kuma in hutun shi ya kare zai dawo da jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yanzu haka muna tare da babban mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya kan harkokin siyasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari. wanda ya gana da shugaban na Najeriya. A to ran kaɗe ya gana wa taku ta kasance. Amma ɗan Zahiruddin ai ba magana na gana ba ka tuna ni ma'aikacin shi ne. So ya kira ni ya bani wani aiki na mashi kuma kasan ya je ya hutu so saboda haka ba magana wai ganawa ba ce ah, ba magana ce ta ma'aikaci da ko yaro da ubangidan shi so na ji in ga mai gida kuma na gan shi mun yi magana da shi ya bani irin assignment din da zai bani na ko ba shi rahoto kan waɗansu ayyuka da can baya waɗanda ya sanya ni yi mashi ganin da kai masa wannan juma'a din a ah, kamar birtaniya ne daga baya kuka tafi faransa tare ya zo daidai lokacin wato ya zo daidai lokacin da a najeriya ake ta raɗe radin cewa kamar ba shi lafiya kamar ma jikin yayi zafi kamar ya ka riske jikin nashi <laughs> to ni wannan zakaci na abokan adawa na siyasa abin ma sai ta baka dariya kuma kamar yadda ka sani duk wanda kake yi ma mugun fata to kamar kana ƙara mashi ma lafiya ne kamar wanda kake ma fatan ya mutu ne shi ma kamar kana ƙara mashi yawan kwanaki ne a mutane sun manta ko kuma rudin adawa ya sa idan mutane ya rufe an manta da hidiman da duka gaba ɗaya allah ke ita da lafiya da rashin lafiya rai da mutuwa arziki da babu babu wani mutum a duniya wanda yake iya ba kan shi duka eh, malam zardin da za ka tana shekara kusan biyu nan baya ko uku babu irin sakacin da ba a yi ba su waɗannan dai eh, mutanen wanda suke ta yi mashi fatan ya mutu so har allah ya raya shi ya ba shi nasara ya shiga zaɓe aka yi mashi taron dangi da cikin gida da waje eh, kuma allah ya bashi nasara ya ci zaben fitar da gwani bayan an gama zaben fitar da gwani allah ya ƙara bashi nasara aka zo aka canza kuɗi saboda tinubu aka zo aka kai babu sakacin da ba a yi ba saboda tunubun nan dai amma da allah dai allah nan dai ɗaya ne kuma shi in ya ce ya so ka ba ya kasance duk duniya an sun taru ba su ke canzawa allah ya ba shi mulki ya ci zaɓe saboda haka maganar cewa shugaban kasar tarayyar najeriya malam bala tuni ashir bai da lafiya ga su ga allah nan wanda ke da rayuwa yake da lafiya da rashin lafiya so amma dai ah, ina tabbatar maka allah cikin hukuncin shi ya albarkaci wannan an taliki da lafiya kuma in allah ya yarda zai dawo gida ba tare da ɓata lokaci ba da hutun sha ƙare wanda ya ɗauka. tun dama da farko sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta yi magana cewa zai hutu ne na makonni biyu don a duba lafiyarsa na wato duba lafiya kamar watakila shi yasa yan najeriya suke ta yada jita-jita ne ba na tsammanin ka fahimci abin da mai magana da yawon shugaban kasa ya magana kan magana cewa wai zai yi hutu don a duba lafiyar shi no zai yi hutu daga nan kuma ya ga likita in bukata haka ta kama ni ganin gaina nan da nake maka magana wanda yake na yaro matashi Eh, kan je in ga likita To amma kamar wannan fitar da shi shugaban kasan ya bukatar ta taso haka? To bukata haka ba taso ba. Shugaban kasa ba abin da ya hada shi da magana ganin likita ya je hutu kuma ya yi da cikin hutun shi kuma an hutun shi ya kare zai dawo Najeriya. Aka to eh, wannan abu ya zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke ta maganar cewa farashin fetur ya karu kuma gwamnatin nan taku suke ta dorawa alhaki kamar eh, kun sanar da shi koko ya nuna muku kun tattauna batun tsadar rayuwa da mutane suke ta kuka cewa a wannan makon baya nan eh, farashin fetur haka ya ƙara karuwa wallahi cikin hukuncin Allah ne dai ni dai Ibrahim da ka sani kuma waɗanda suka sani sun sani na gaya mushi so amma bayani kan me ya faru ya aka ya kara ka sani ni ba ma'aikacin yanar kisi ne ba ah, ban san dalilinsu ba kuma su ya rage gare su su je su sami shugaban kasa su yi mashi bayani dalilin da yasa suka yi abin da suka yi da uh, ni ba ni da ikon in kira su in ce su yi mani bayani amma wanda ya ba su aikin idan ya ya dace zai neme su zai magana da su To yanzu da yadda ka ga eh, lafiyar ta shugaba Tinubu da kuma irin jita-jitar da ake yadawa kamar wanda albishir zaka ka yi wa 'yan Najeriya dangane da eh, sauyin da za su gani saboda shugaban nasu ya natsa ya samu hutun sati biyu kuma ka ce yana cikin koshin lafiya. Da karfi ikon Allah Malam Balatini Ashiru shugaban ƙasar tarayyar Najeriya kwamandan askarawan tarayyar Najeriya. ba da ta lokacin da zai gama wannan hutu shi. satin gobe zai dawo najeriya kuma za a dawo da sabbin abubuwa insha Allah. su 'yan najeriya da yunkurin sauye-sauye a gwamnatin shi shugaba tinubun da ma jita-jitar da ake yadawa kan lafiyarsa duka daidai mutane abin da ya fi damun su shine tsadar rayuwar da suke ciki da sauran abubuwa haka Ah, kamar wanda tabbaci fadar shugaban kasa ko kuma za ku iya baiwa 'yan najeriya cewa ah, ita wannan gwamnatin tana jin abin da 'yan najeriya suke ciki kuma za su ga wani abu da ya bambanta da abin da kuka sha gaya musu a baya wallahi wannan gaskiya ne duk wanda ya ce maka ah, a najeriya ko ku a duk duniya ma babu tsadar rayuwa bai faɗi gaskiya ba akwai tsadar rayuwa ko ba a najeriya kaɗai ba amma kowa kukan gidansu yake mu najeriya muka sani kuma ita muke yi ma fatan ubangiji allah ya fitar da mu daga cikin wannan tsadar rayuwa da ainihin ɗaya abun ma wanda ka sai ka kamanta baka faɗi ba har ka tsaro don haka na yi imani kamar yadda allah ya yi alkawarin in kun roƙe ni zan amsa muku wannan abin bisa ga kuduri da shi shugaban ƙasar tarayya najeriya yake da shi da tausayi da yake da shi ga ainihin 'yan najeriya in Allah da wani abin zai zama tarihi. Alhaji Ibrahim Kabir Masari babban mai taimakawa shugaban Najeriya kan harkokin siyasa muna godiya sosai. To, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a to a gurguje wannan sanarwa ne sanarwa ne sanarwa ne insha Allah in Allah ya laraba laraba ah, muna da karatu wanda Sheikh Afa kalla da zo ya yi raddin wannan ah, karatun da ake yi a kan ah, zancen dai da ya faru ah, tsakanin idris da prof isa alifantami in allah ya yarda shak afakalla karfe goma sha biyu daidai na rana in allah da ranar laraba kenan in sha allah to a kan zance dai da ya faru a kan carbi kowa yana kawo nashi insha Allahu za mu ɗauki minti biyar mu ba wa shehi ya ɗan gabatar abinda za mu tattauna in Allah ya yarda ranar Laraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek. Assalamu alaikum shek. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki ina maka fata alkhairi. Muna amsa muna amsa shek. To sharhi ga magana da ya tashi akan carbi wanda idan ya zo ya magana akan Prof Fantami. Ah, hmm. Shin me kake da shi na faɗa kaɗan kamun ana kai mu ranar Laraba kuma a zo a ji karatu. To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah, ita wannan matsala na canji da ta taso matsala ce wadda ta kai lafiya. ma'ana matsala ce wadda akwai saɓani tsakanin malamai a kansa shekul islam bin taimiyya an tambaye shi dangane da matsala na canji abinda ya tabbatar yake cewa yi tare da yatsu sunna ne amma yi tare da abubuwan da suke wato na'uran kirgi kamar ko calbi eh, ko duwatsu ko abu makamancin wani wanda mutum zai amfani da shi ko addad wani abin da ya raka dinga dannawa yana abin nan ya ce wannan fa hasanun abu ne mai kyau. Hmm. Shek Kufemin shi ma an tambaye shi dangane da wannan yake cewa ba na ganin wannan abu bid'a ne abin da nake fahimta ina fahimtansa a matsayin abu ne wanda take hanya ce tsani ce zuwa ga hanyar bautan Allah kuma duk abin da zai kai ka zuwa ga bautan Allah to wannan yana ɗaukan hukuncin bautan Allah din da haka sai aka hmm. ɗauke shi a matsayin haka sannan kuma ya yi bayani ya ce ba ita canjin ne eh, ibadan ba a'a da mutum yake faɗa shi ne ibada din kawai na an ɗauke shi a matsayi na abun nan ne to kaɗan daga cikin wasu malamai suka bid'antar da abun wadda wasu daga cikin malamai sun musu raddi suka ce kar kuma lura da waɗanda suke ɗaukan wannan abun a matsayin raddi wannan duk shimfiɗi ne kafin ranar da za mu yi karatu to almuhim a shi canbi da muke amfani wasu mu suke amfani da shi to ba da a ɗauke shi a matsayin kayan rikici ko kuma kayan fada ba domin bautan Allah ne ake yi da shi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan shine abin da ake furtawa a yi shi guda ɗari ba ɗaya dukkan su gabaki ɗaya a cike kuma da ɗayan shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da wanda yayi da tabbi da wanda yayi da yatsunsa kowanne yayi tasbihi wa Allah sai dai shi matsalan shine da wanda yayi da tasbih da wanda bai da tasbih ba shine aka samu kace da ki to mu tsaya anan kawai yanzu idan alal misali a ka'ida ta shari'ar musulunci ni da kai muna da saɓani akan wani abu to ba hali in dai akwai magabatanmu da muke ɗauke da su ni na ɗauki fahimtar wane kai ma ka ɗauki fahimtar wane to bai halatta ni in bid'antar da kai domin in na bid'antar da kai na bid'antar da waɗancan malamai magabata ne kai ma idan ka da mu to ka bid'antar da waɗancan malamai magabata ne su kuma waɗannan malamai magabatan qur'ani yayi umarni da a Allah ta'ala yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ati'u Allah ku yi da'a wa Allah wa ati'u rasula ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi sai yace kuma wa uli amri da malamai masu umarni a cikin ku ta hanyar ilimi to abinda ya tabbata akan wannan kenan to sarki zaki in nayi yi stop ma'ana na dasa aya a iya nan ina ga mun fahimci cewa akwai saɓani na malamai akan wannan al'amari na tarbi matsala na gaba dalilin da ya sa zan shiga cikin wannan magana in yi magana a kansa ba wani abu bane profeso Isa alifantani Allah da ya riga ya ɗaukaka shi ko kana so ko ba ka so Allah ya ɗauke shi ya kai ki matsayin da ya hana wasu kuma ba tare da ya nema ba tare da kaddaran Allah da ya rubuta tun alaihi mahfuzi kafin Allah halicci duniya ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta Isa Ali Ibrahim Fandani Profesa zai ɗaukaka a duniya. Allah zai ɗaukaka shi ta hanyar ilimin shi na addini a matsayinsa na malami ba jahili ba. Dan ko shi ɗan ya san shi Isa Ali Profesa wallahi tallahi laifi ɗan ma ya san malami ne. Shi ɗan ma ya shaida da cewa malami ne ko ma'addacin alkur'ani ne hajiki ne baya jan aya ma sai ya kawo maka kwacin ɗin shafi na kaza sura ta kaza kuma ya fassara maka ita jajiri ba zai iya wannan ba wasu malaman ma ko kashe su za a yi ba su iya ba baya kawo maka hadisi ta yace maka namba ta kaza a cikin littafi ta kaza a babi namba na kaza ya kuma fassara maka ita ya warware ta wannan jahili bai isa yi ba wasu malaman har su mutu ba za su iya ba ko rai aka ce za a cire a jikinsu wallahi sai dai a cire rai ba za su iya yi ba Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantani malami ne na gaske yana karanta larabci daidai gangarau ne wajen yin larabci larabci yaren manzon Allah sallallahu alaihi baya raka-raka baya kame-kame lalle malami ne mai jin larabci yayi magana da larabawa shugabannin larabawa na saudiya sun ji shi ya ji su sun kuma ba shi indijin ma na zaman can shi dan gida ne ba sa jan mutum sai malami wanda ya san me yake yi Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantani Profesa wanda Allah ya ɗaukaka shi ɗin nan. Allah ya yi masa baiwa ta hanyar kuma boko in ka taɓa shi nan ma gangarau ne Allah ya ɗaga shi. Don haka da mu ahli sunna talafawa da kuma 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya al'ummar musulmi ne baki ɗaya kakaf muna alfahari da Allah ya azurta mu da wani kafin dan boko malami da ya je cire kitse a wuta ya nuna wa duniya lalle lalle musulmi suna da sa. yayin da samu wasu shugabannin kasa suna da mataimaka fastoci Allah ya kawo su kan wannan matsayin to mu ma Allah ya taimake mu kuma muna fatan Allah ya yalwata irin su kuma muna fatan ya zama shugaban kasa gwamnan ma ya mun raina ba za mu ce mun raina ba Ni muna ganin ya wuce wannan matsayi ko muna roƙo Allah ya bashi nan gaba ya kai wannan matsayi ina wannan kudin ne sarki zaki ba dan komai ba sakamakon ina son in gyara wa malam ya yi hankali kar hasada ta shiga jikin shi shi Idris kenan ko eh ah. malam ya ji Allah furucin da ya yi a da da furucin da yake a yanzu ba fa karantarwa ba ne ba faraddi ba ne cin mutunci ne an dage mai karara sai an kamo jama'an da suke taruwa wa malam shek profesa isa ali a gwada musu wannan mutumin banza ne bayi fada amfani ga baki ko kowa ya wace bacci shi ne eh. asali karka karka kara eh, kaka bari mu ji duka bari Allah ya kawo ranar laraba jama'a kaɗan kenan da shek afakallah ya kawo wato shek afakallah ya kawo maganan cewa maganan tarbi maganan wanda bai cancanci a bidi'atar da mutum a kai ba fahimta ne shi yasa a zage mutum a ci mutuncin mutum a shiga shaksiya mutum wanda shi yake ganin a ah, wannan ba daidai ba ne kuma zai kawo mana karatu sosai akan wannan maganan tarbi amma kowa ya same mu in allah ya yarda ranar laraba karfe goma sha biyu daidai na rana in Allah yadda muna tare da Sheikh Afakallah wanda zai kawo mana karatu akan haka muna yi wa Sheikh godiya kun ga Sheikh inda mun bar Sheikh akwai maganganu da yawa bakin Sheikh akwai kuma shayi Afakallah kowa masa shaida anan wallahi bai karatu ya sauka sagaga ba face ya kawo maka ayan Kur'ani da hadisi ya kotu maka anan wannan kowa ya masa shaidan haka sosai kuma in Allah ya yarda za mu zo mu ji karatu da iko Allah ba don mun tsayar da shayi ba wala da shayi ya zarce ya ci gaba da karatu sa, ba mu so mu saki robin da yawa in Allah da Allah ya kai mu ranar Laraba Sheikh muna maka godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mu ranar Laraba in Allah ya da shayi shi mu karatu akan haka mu gode Allah ya saka amin amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi Hausa. wasu abubuwan sun daɗe ɓoye